وسيرت الجبال فكانت سرابا kuma aka sanya duwatsu suna tafiya har suka zama kamar tokar da aka sheƙi suka zama kamar kawalweniya